الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا آه، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin da biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku littafin nasara sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu bahaushe ya ce yau take sallah gobe jajibiri idan allah maɗaukin sarki ya amince da yardar allah maɗaukakin sarki gobe za mu yi taro na rufe wannan tafsiri na wannan shekara daga nan kuma sai mai tsawon kwana in Allah ya kai mu shekara mai zuwa idan kuma mun koma zuwa ga Allah muna fata mu cika da imani muna da abubuwa muhimmai a wannan rana abu na farko kamin mu ci gaba da karatu za mu buƙaci kwamitin marayu da su ba mu rahoto mu ji inda aka kwana da inda aka tashi ciyaman na kwamitin marayu idan yana kusa a takbir american university of nigeria muslim student society wato mss ta american university wacce take nan ƙungiyar ɗalibai musulmai kenan to ɗalibai musulmai da ke wannan makaranta su ma sun ce ba za a manta da su ba a gidauniyar marayu duk da 'yan makaranta ne sun ba da gudunmuwa ta tsabar kuɗi naira dubu goma allah ya saka musu da alkhairi kuma allah ya sa wa karatunsu albarka za mu mika wannan zuwa ga ciyaman na kwamitin marayu kuma sakataren izala na jiha alhaji usman a iso a ɗan ba mu labari mu je ina muka kwana ina muka tashi kamin gobe idan allah ya tsawaita rayuwarmu farko dai ga na american university أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جماعة أيها مسلمي na لما إرنتاجين lama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda malam ya umarce ni in gabatar da takataccen report na abun da muke ciki kafin gobe mu ɗauke shi ɗaya bisa ɗaya wanda za mu ba da cikakkiyar bayani har da bayanin wa'annan marayu ga wani irin shekaru da shekaru yawansu yake a yanzu za mu ba da ita a takaice bisa yawansu tukunan na baki ɗaya na jam'i idan ba mu manta ba a farkon wannan azumi a lokacin da aka gabatar da ƙaddamar da wannan shekara mun tunasar da mutane cewa bara mun samu gabatar da taimako ga wayannan marayu wanda yawansu ya kai dubu ɗaya da talatin da biyar to alhamdulillahi bara watakila yawancin al'umma ganin babu wata ƙungiya ko wata haɗin kan mutane wanda suke gabatar da irin wannan alherai ga waɗanda suka rasa ubanninsu gabatowa ga wannan registration da screening da muka yi a wancan shekara bai taka kara ya karya ba kamar yadda na faɗi shi ne mutane dubu ɗaya ne kawai da ɗari da talatin da biyar amma bana ganin wannan ƙungiya mai albarka abinda ta gabatar a wancan shekara ya sa mutane sun ba da amanar su ga shugabanci na wannan kungiya wajen gabatar da wannan alheri wannan ya sa a bana tare da tantancewa da muka yi da waɗanda suka zo bara da kuma sabbi a ƙarshen rubutu na jiya mun samu yawan marayu wanda muka musa rajista a wannan gari ta jimeta mutane 1870 a garin yola mun samu 1040 wanda jimlansu ya kama da goma, to kamar yadda kowa ya sani shi screening na irin wannan al'amari idan ka ce babu ranar da za ka tsaya to kowane rana ana iya gabatowa da kuma mutane da suke da bukata amma ganin lokaci da kuma lokacin 'yan kwanaki da za mu ɗauka saboda isarwa al'umma da waɗanda abun ya shafa ɗan gudumawa da wanda al'ummar musulmi suka ba da don tallafa musu kafin sallah dole ne mu tsaye da rubutun sai idan mun kammala mun ba da abin da ya sauƙaƙa sannan daga baya in ya so a iya buɗe rijistan a ci gaba da rubutu saboda shekara mai zuwa wannan ya sa mun tsaya a kan registration na goma wanda kaga bambanci da bara kusan dubu ɗaya da tara ne ƙari da muka samu abin da aka samu a bara kamar yadda aka samu ƙarin jama'a ƙarin yara waɗanda suke marayu haka gudumawa kuma da aka samu ga hannun jama'a idan kun tuna a rufewan ƙarshe na gudumawa da muka samu na kuɗi a bara mun samu kuɗi ne na miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da sittin da takwas to amma a bana mun samu abin da yake ya ɗora sama da haka amma kafin nan ga bayanin suturori da muka samu sutura wanda muka samu a cikin wannan kwamiti domin miƙawa marayu mun samu shaddodi mai yadi goma bundle 68 mun sami turamen zani Turamen zane guda 242 mun samu kawai yara wanda yake riga da wando kenan set tsakanin na mata da na maza masu shekara wanda za mu ce kwana ɗaya wanda aka haifa zuwa shekara biyar wanda dama wa'annan su ba ma ba su suturu wanda za a ɗinka muna ba su sutura ne wa'anda za a sa na kanti mu samu set 343 kayan abinci a bana mun samu shinkafa buhu 100 mun samu maiwa buhu 100 amma mai 25 kg mai kilogram 25 ƙanana-ƙananan buhu guda 100 mun samu spaghetti katun guda ɗari in ba ku manta ba kwanakin baya mun sanar an samu ma shuga buhu ɗari amma shugan har yanzu ba ta shigo hannunmu ba tukunna tana kan alkawari kuma za ta shigo in Allah ya yarda kamar yadda muka yi bayani a farkon buɗe tasiri mun ce bacin kuɗin da muka kashe a bara na miliyan ɗaya da dubu biyar wanda ya sa muka miƙa wa marayu dubu ɗaya da talatin da biyar tallafi na sutura ya sa mun samu balans na dubu ɗari ɗaya da sittin da biyu amma kafin mu buɗe account yan waɗanda suke kuma ci gaba da ɗan ba da naira dubu biyu dubu uku ya sa kuɗin wanda muka buɗe account da shi ya zama dubu biyu da ɗari da ishirin da biyar da dubu ɗari biyu da ashirin da biyar da naira casa'in da hudu da kobo arba'in da tara wannan shi ne kuɗi da muka buɗe akawun da shi to a bana kuɗaɗe da aka tara tsakanin wannan masallaci da masallacin bakin kasuwa da masallacin yola da sauran majalisi na mata na maza wanda aka yi a cikin wannan gari mun samu an samu kuɗi gudumawa miliyon ɗaya da dubu ɗari shida da ashirin da uku da dubu da ɗari biyu da sittin da biyar akwai wasu kuma bayan allah waɗanda ƙarƙashin jagoran wani mutum wanda mu ya gabatar da kansa gare mu amma yaro ya haɗa mu da girman Allah kada mu faɗi shi wane ne tsakaninsa da shi da waɗanda suke jami'ai 'yan uwansa sun ba wannan kwamiti gudumawan kuɗi a yanzu miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da hamsin da takwas wannan ya sa mun samu jimlan kuɗi miliyan uku da dubu ɗari shida da shida da ɗari uku da hamsin da tara da kobo arba'in da tara wannan shi ne kuɗi wanda yake yana cikin account namu wanda za mu yi amfani da shi wajen sayan sauran kayayyaki wanda za mu gabatar wa waɗannan marayu guda dubu biyu da ɗari tara da goma ba mu gama lissafin bundles in atamfofi da za mu saya ba domin cika gurbin abun da ya saura na atamfofi da turamin shadda wanda muka samu tukunna mun kammala ne na shadda kawai bayan shadda guda abin bundu 68 da muka samu yanzu haka muna bukata mun ba da oda a kawo shadda muna bukatan turmi 390 wanda za mu saya mu ƙara kan 68 kafin mu ba 'ya'yan maza wanda suke daga shekara shida zuwa sha biyar na mata ba mu gama cancance su bare mu san ƙarin turame wanda za mu ƙara bisa turame guda da da arba'in biyu wanda yake hannunmu ba idan Allah ya kai mu gobe za mu ba da cikakkiyar bayani na shekaru wa'annan yaran masu shekara ɗaya zuwa biyar maza guda nawa ne mata guda nawa ne masu shekaru shida zuwa tara maza guda nawa ne mata guda nawa ne masu shekaru goma zuwa sha ɗaya na maza da kuma sha biyu zuwa sha biyar na maza da kuma goma zuwa sha uku na mata wannan za mu ba da figures in cikakkiya gobe cikakkiyar bayani wanda kowa ya san abin da wannan kwamiti take yi domin amana ce wanda aka tsora wannan kwamiti kuma muna roƙanku muna roƙan sauran al'umma su mana addu'a Allah Ubangiji Allah ya mana jagora wajen rike wannan amana Allah Ubangiji Allah ya taimaka Allah ya ba wa duk wanda ya ba da gudumawa cikin wannan asusu lada da guzurin aljannatu firdausi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sai dai a ƙarshe a ƙarshe akwai abin da na manta za mu fara gabatar da wannan rabiya da za mu yi wa innan marayu in Allah ya ba mu rayuwa ranar laraba za mu fara da nan dobeli duk da suka ba da rajistan sunansu a nan dobeli da anguwan yalwa su gabato da kansu da yaran da suka gabato da su ga kwamitin da aka yi rijista kada mutum ya zo mana shi kadai muna so mu samu serious transparent screening domin mun samu abin fahimtar wasu mutane suna zuwa su yi karbiya so biyu so muna son kowa ya zo da yaron da yawa screening ya zo da shi domin a gabatar masa wannan za mu fara da dobeli a ranar laraba yola ma za su fara ranar laraban amma bacin mun yi fara a nan wanda mun gaya wa duniya an fara sannan kwamitin da za su raba yola za su koma su ci gaba da fara na yola kuma za a ci gaba ne ba za a tsaya ba tsakanin laraba alhamis juma'a in allah ya ba mu rayuwa ya zama na an kammala wannan rabiya ga baki assalamu alaikum wa rahmatullahi a takbir a takbir a takbir wannan izala kenan Ko me dalla-dalla daki-daki ba ciwa-ciwa babu nuku-nuku Allah ta'ala ya samu dace na'am a taurara. a taurara. kamar yadda muka ambata jiya mun ce in Allah madaukin sarki ya kawo mu yau za mu nemi gudunmuwa saboda 'yan agaji masu hajji operation ina jin mun yi wannan magana jiya ko muka ce duk wanda ya samu dama ya zo da sadaka ana rama na ga kana sa hannu cikin aljihu ba shi ne ka'ida ba wannan gidauniya da za ka yi chief of staff ya ba da donation na 200,000 to gari lomar ya ba da 150,000 a takbir a takbir gudunmuwar hajji operation chief of staff ya ce ya yi riga malam masallaci alhaji abdulrahman abba ya buɗe wannan gidauniya da gudunmuwar tsabar kuɗi naira dubu ɗari biyu allah ya taka masa da alkhairi dr halilu hamma ya ce ya biyo bayan chief of staff chairman na ube da gudunmuwar tsabar kuɗi naira dubu ɗari da hamsin ba ka bara za ku yi ba kowa sai ya ba da kuɗi Mazala ba ta gabara ba ce ina ya agaji duk ɗan agajin da ya cire hula ko ya cire akwati ka'ida ta farko ya fara sa sadaka sa a ciki kar ka kuskura ka zo mana da akwati ba ka sa sadaka a ciki ba kowane ɗan agaji ya fara bada tasa ne. ya bada bada tasa gudunmuwa ka yi agaji ka sa ka <laughs> na'am yan agaji ku zagaya duk wanda Allah madaukin sarki ya bashi dama wanda baya da shi mun ɗauke masa kuma muna addu'a cikin ladar da Allah zai bayar a yi boce haɗin shi saboda Allah ya ga yana da kyakkyawan niyya amma bai da hali amma duk wanda yake da hali ba mu ɗauke mashi ba a sanya wannan gudunmuwa da yardar Allah Allah ba zai daina ba mu lada ba har sai lokacin da muka daina aikata ayyuka na alkhairi Allah ka ba mu ikon ci gaba da yin ayyuka na alkhairi sannan a takbir kwamishina na water resources shi ma ya ce ya ba da muwa wa wannan gidauniya ta hajji operation ta tsabar kuɗi naira dubu hamsin Allah ya saka musu da alkhairi ya saka mana da alkhairi gaba daya kamar yadda za ku gani kamar yadda muka sanar gobe in Allah yadda za a rufe wannan majalisi to manyan maluman mu da suka saba kawo mana ziyara wajen rufe majalisi sun fara isowa za ku iya ganin kusa da ni kusa da shugaba akwai sheik abdulbasir isa unguwar mai kawo daga kankara jihar katsina shi ma ya samu daman isowa malam abdulbasir isa ya gabatar da tafsiri ne a garin ukari a cikin jihar Taraba amma ya kulla tafsiri tun shekaran jiya yace ba rufewa kada yake so ya halarta ba yana so ya zo ya samu daman halartar tafsiri sannan ya halarci rufe tafsiri jiya da shi aka gabatar da tafsiri a wannan wuri da shi ɗazo muka samu kai ziyara wato a damare inda aka yi wa mata wa'azi da makarantar sabilun rashad nan ma inda aka yi wa mata wa'azi da tafsirin yamma muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi mataimakin sakatare na agaji na ƙasa bello muradun dama muna tare da shi maluma da dama suna nan suna ta kiran mu a waya suna cewa yau in Allah ya da duk za su rufe tafsiri domin su gangaro su samu daman halartar wannan wuri idan Allah ya kai mu gobe da yardar Allah za ku ga gingima gingiman ɗima-ɗiman shirga-shirgan teka-tekan jibga-jibgan malaman suna za su bayyana a wannan masallaci da ƙarfin Allah muna addu'a Allah ya kare su kuma ya kawo su lafiya yanzu za mu taɓa karatu duk da cewa ba dogon karatu za mu yi ba domin a yau muna da kusan rufe tafsirai har guda biyu akwai Sheikh Adam Gashuwa da yake tafsiri a masallacin bakin kasuwa bayan kasuwa su ma in Allah ya da ana so a daura tafsirin yau domin gobe duka su rugungunto su zo nan wajen rufe tafsiri da yardar Allah akwai ɗaya daga cikin yan uwa Dr. Umar Dokaji wanda yake gabatar da tafsiri a masallacin ambasada shi ma yau da daddare za a rufe wannan tafsiri in Allah ya yarda domin a gangaro zuwa nan gobe domin rufe tafsiri muna so kamin su tashi wajen rufe tafsiri in Allah ya ba mu dama mu rufe nan mu samu daman zuwa mu leƙa su mu ga wainar da ake toyawa Allah ta'ala ya sa mu dace alarama yana tunatar da cewa wajen neman taimako mata da suke complain ba a tura 'yan agaji an tura 'yan agajin da suka dace amma 'yan ƙanana ƙanana to in yan karara karara ne kun kyauta Allah ya saka da alkhairi ana rama gado mana inda muka fara. Kallabat qaumu lutin mursalin Allah madaukin ya garin maka ana wa'azi mafi karanci ai wa'azuzzuka kamar sau goma kamin a kammala aikin hajji za a je wurare irin su hoshi bukur irin su hayyu magariba irin su masjidul ihsa irin su wadi zagala irin su mai gamo irin su kullun kwai irin waɗannan angoyi haka ake zagayawa ana yin wa'azuzzuka gwamnatin saudiya tana da ka'idoji masu ƙarfi a wajen wa'azi a lokacin da muke gabatar da waɗannan wa'azuzzuka gwamnatin saudiya ta sa jami'ai waɗanda za su ɗauko musu irin waɗannan wa'azuzzuka a ba maluma na sunna su ji wa'azuzzukan kamin a ba da damar ci gaba da wa'azuzzukan da kuma bubbuga kaset kaset da wa'azuzzukan a yada su cikin ƙasa mai tsarki domin a tabbatar da karantarwar bata saba wa aqida ba bata saba wa sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba lokacin da suka turo jami'ai aka dauki wayannan wa'azuzzuka da baluman wannan kungiya cikin taimakon Allah muke yi a ƙasa mai tsarki aka kai wa babban lajana tasu ta tace irin wayannan kasakasai aka saka kasakasan abin da ya ba su mamaki kamin ma a samo wa zai rinka fassara musu zuwa yaren larabci don su ji me ake faɗa irin ayoyin da suka ji ana ja a cikin wa'azuzzukan da hadisan da suka ji ana kwararowa a cikin wa'azuzzukan ayoyin tauhidi ayoyin aƙida ayoyin fatattaka shirka ayoyin yi wa bidi'a saitin hamma da gyaran kafureto da hadisan murƙushe bidi'a da murƙushe shirka ayoyin da hadisan kadai suka ji suka ce sun ba da garanti wa'azuzzukan maluman kungiyar izala a buga su ba tacewa ba tantancewa ba sikirinin a watsa su kasa mai tsarki gaba daya karantarwarmu da karantarwarsu suka ce gaba daya iri daya ce abin da ya ba su mamaki suka ce suna mamaki kwarai da gaske wajen aƙida da lalle a rike sunna sai suka ji wato malaman izala ta ta riga ta yi nisa sai dai a yi addu'a kawai a ce Allah ya sa a sauka lafiya an taka motar ɗari biyu da tamanin an yi full light ba maganar taka burki ba maganar ɗaga kafa sai dai inda Allah ya nufa za a sauka Allah ta'ala ya sa mu dace wannan shi yake nuna karantarwa ta gaskiya duk inda take a duniya ba ta me ba ta canjawa bid'a ce tana canjawa ita bid'a da ake yi a nan tana iya sabawa da wacce ake yi a Gombe ta kuma saba da ta Kano ta saba da ta Kaduna saboda ita bid'a daga kwakwalwa ne ake samo ta dan adam ne kawai a kwakwalwarsa zai yi tunanin ga abin da ya kamata a yi ita kuma kwakwalwa tana da bambanci akwai bambanci tsakanin kwakwalwa ta da kwakwalwar alarama akwai bambanci tsakanin kwakwalwar alarama da kwakwalwar alhaji sahabo saboda haka ni bid'a da zan kirkiro alarama in ya kirkiro tashi za ta saba da ta ko ba za ta saba ba idan aka samu ne sake kirkirowa a wani gari za ta saba da wannan ko ba za ta saba da wannan ba wannan shine dalilin da yasa ita bid'a take ainihin canjawa duk inda ka je zaka samu irin kalar ta daban zanin da ta daura kala daban irin kwalliyar da aka mata kala daban amma ita sunna da karantarwa ta aqida duk inda ka je a duniya gaba ɗaya iri ɗaya ne ba ta canjawa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin annabi ludu ya ce wa mutanensa wa ma as'alukum alaihi min ajarin ba na tambayar ku wata lada saboda wannan wa'azi da nake muku ina muku wa'azin ne dan Allah ba ina muku wa'azi ne saboda ku biya ni ba in ya illa ala rabbil alamin wato lada ta ba ga kowa take ba face tana wajen Allah ubangijin tare kai Allah ka biya mu sai Allah ya ce mai a gaba da rama atatuna dhukrana min alalamin annabi ludu sai yake yi mutanensa wa'azi yake cewa a ta'atuna zukuran min alalamin wato zukuran jam'u zakar azzakar huwa biddul unsa wato duk sanda aka ce zukuran jam'i ne na zakar me ake nufi da zakar shine kishiyar mace namiji annabi ludu yace ku wasu irin mutane ne yanzu za ku rinka zai kewo mazaje a cikin talikai saboda babban laifin da mutanensa suke aikatawa shine kwanciya da maza wato abin da ake cewa luwadi su suka fara kirkiro wannan shegantaka a duniya kamin mutanen annabi ludu ba taɓa saba wa Allah da luwadi a duniya ba wa'annan mutane na shazzum su ne waɗanda suka fara kirkiro bala'i na luwadi a duniya duk wanda ka gani dan luwadi a halin yanzu to jikan su ne ko tattaɓa kunnensu su ne waɗanda suka fara tsara masa wannan mummunar hanya to mu yanzu lamarin ya riga ya kazanta yanzu ba ma maganar luwaɗin kawai ake yi ba har ma abin da ba a yi a zamanin annabi ludu mu yanzu ana yi menene shine abin da ake cewa lesbianism wato mace ta rinka biyan bukatar ta ta sha'awa da mace yar uwarta yanzu babban bala'in da ake fama da shi a cikin Najeriya kenan yanzu akwai mata da sun ɗauki kwanciya da namiji ma ƙauyenci ne zinar ma ƙauyenci suka ɗauke ta su yanzu abin da suka sa a gaba wato shine maɗigo za ka gan an samu 'yar maɗigo a gida idan tana da miji to mijin ba zai rinka gane kanta ba duk sanda ya tafiya za ta to ƙawayenta 'yan maɗigo su zo su taya ta kwana a kwana ana fasadi ana saba wa Allah madaukakin sarki wani lokaci yanzu sai ka ga yarinya ta kulla kawance da wata yarinya ba su rabuwa koyaushe suna tare ba ruwansu da maganar saurayi ya zo neman su da magana aure a kullum suna nan ba kwas suke yin iri ɗaya ba ba islamiyya ta haɗa su ba amma koyaushe kuskus kuma ba sa son zama cikin jama'a koyaushe sun fi so su keɓantu su kaɗai to idan ka matsa da bincike in ba sa'a ba sai ka samu yan luwaɗi ne daga cikin wato yan maɗigo ne daga cikin bala'in da aka ƙara samu matan manya-manyan yan boko a najeriya masu yawan tafiya zuwa turai da sauran kasashe sun ƙara ɗebo wannan bala'i na luwaɗi sun ƙara wato na maɗigo sun ƙara shigowa da shi cikin al'umma yanzu kusan abin da yake faruwa yake yaɗuwa a cikin al'umma kenan har suna da ƙungiyoyi da club club ba da daɗewa ba wata yarinya ta kira ni a waya abin mamaki daga sakkwato ta kira ni a waya ta ce malam kana wa'azi akan maɗigo ban taɓa gane bala'in ya kai wannan matakin ba sai da na fada tsakanin wasu mata ta ce da tsiyatsiya suka kama ni za su yi mun fyaɗe na maɗigo yadda ake danna mace da tsiya a yi zina da ita haka suka kama ta ta ce Allah ya taimake ni ya bawa ni wani ƙarfi na samu na bangaje na kuce ta ce da gudun tsiya na tsira kafa mai na ci ban baki ba yanzu abin da yake faruwa kenan yanzu maganar da ake yi mace 'yar maɗigo daga kaduna misali sai a bugo mata waya wata 'yan maɗigo in ta ji labarin ta daga lagos ta biya mata tiket na jirgi daga kaduna zuwa lagos saboda ta je a yi harkar maɗigo ko a biya mata tiket na jirgi daga lagos zuwa abuja domin a yi harkar maɗigo yanzu abin da mata suka sa a gaba kenan kuma matan musamman wato elite waɗanda suke ji sune wayayyu a cikin al'umma akwai kuma wasu matan da su kuma a yi maɗigon a gabansu suke sha'awa za su iya ɗauko yarinya yar maɗigo daga nan yola su biya mata tiket ɗin jirgi zuwa abuja su ɗauko wata daga sokoto ko daga kebbi su biya mata tiket na jirgi zuwa abuja su bukatar su su zauna akan kujera su kuma ƴan matan suna yin maɗigo a gabansu su kuma suna zaune suna kallo in sun gama su ɗebi maƙudan kuɗi su ba ƴan matan su sallame su su kuma abin da suke sha'awa a rayuwarsu kenan wannan shine babban bala'in da yake faruwa luwaɗi ya yaɗu kwarai da gaske yanzu idan ka je Kano daga abin da zai baka mamaki za ka samu mai kuɗi zai samu yarinya kyakkyawa ya auro ya auro kyakkyawar yarinya zankaɗazi ya san kowa kin wanda ya rasa amma ba ya auro ta bane dan kan shi zai gina mata gida mai tsada ya saya mata mota mai tsada duk kuɗin da take bukata zai ɗauka ya bata in tana son zuwa wata ƙasa yawon buɗe ido zai ɗauke ta ya kai ta amma iya amfaninta a wajensa zai kawo samari ita ta amince samarin su yi zina da ita shi kuma ya rinka luwaɗi da samarin wannan kawai shine bukatar shi makasudin auro kawai tarko ne da zai rinka kama samari da shi samari suna zina da ita shi kuma yana me yana luwaɗi da su ita kuma duk bukatar da take so a duniya zai biya mata wannan yana daga bala'in da yake faruwa cikin al'umma an kai matsayin da wani ya zo gidansa sai ya samu wani gaye yana zina da ishi gaye ga uban yarinya ya faɗo yana zina ya firgita zai gudu yake in ka gudu zan kashe ka gaye koma ya zauna ya daka wa yarinya tsawa ya ce maza ki shiga cikin gida ita kuma yarinya ta shiga cikin gida nan take sai buga wani abokinsa waya kamin ai haka sai ga abokin ya iso sai ya ce kaga wannan ya ce eh, na same shi ne na zina da yarmu sai abokin ya ce to ai ba matsala sai mu rama mata kawai sai suka yi dariya suka tafa ashe shi kuma uban yarinyar da abokin nasa duka yan luwaɗi ne suka ce to da yarmu muka samu kana zina to za mu rama mata in kaki kuma mu kashe ka haka suka kama gaye suka kifa shi suka murɗa kunnen matsiyaci kamar mashin suzuki suka buɗe masa wuta yanzu da Allah wannan bala'in shi kadai bai kai sa kita Najeriya ba ba da rahamar Allah ba da addu'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce muke cin albarkacin ta wannan bala'in kadai ya sai sa kita Najeriya wannan shine babban bala'in da yake faruwa yanzu idan ka je manya-manyan biranen mu da 'yan mata ake tarko na kama samari haka nan za a samu kyakkyawar yarinya a bata kuɗi ta yi shiga tsirara-tsirara ta shiga cikin gari kai kuma gaye idan ka ganta kai ga ɗan duniya sai ka latsa ka nema sai ta ce ta amince sai ta baka haɗin kai sai ta ce amma ku tafi gidansu ya za mu je gidanku sai ta ce ai baba na baya nan yana ina ta ce ya tafi Jamani kuma tare da duka matan gidan aka tafi ni kadai ce a gidan ba matsala zo mu tafi gaye ya ɗabi zanzaro ya sha t-shirt yana ganin ba matsala arha arha ya samu shi shikenan sai ya bi ta gaye ga an je ga katon gida a buɗe gate a wuce yana taka interlocking ya je a hau da shi bene yana taka stairs yana taka tarazo yana taka mabul yana kalle kalle yana ganin shi lafiya lafiya ba matsala sai ta hau da shi can saman bene ta kai shi wani katon falo ga pop ga laser chairs ga split air conditioner gaye zauna ya babbaje yana rarraba ido ta ce bari in sauka ƙasa in hauro maka da drinks saboda ka samu abin da zaka sha ya ce to sai ta gangara ta sauko tana masa fara'a tana masa dariya tana tafiyar da za ta ɗauki hankalinta hankalinsa tana wata tafiyar jimine jimine hakan nan shi kuma ya buɗe baki yana ganin lafiya lafiya ba matsala tana saukowa ƙasa waɗanda suka ɗauko ta haya suka ba ta kwangilar kawo shi suna ƙasa daga an zo a ɗauki kuɗin da za a biya ta a biya ta ta kama hanya ta tafiyarta yana zaune yana jiran ya ga yarinya ta sauko sai ga wasu ɗika dikan katti su hau sama su zo su kama shi da tsiya ko ya yi ihu ihun ka banza babu mai ji su murɗe shi su masa fyaɗe na luwaɗi sai sun faffarka shi sannan su turo shi waje yanzu abin da yake faruwa kenan in ya ce ya je kotu ko ya je wajen 'yan sanda wa ya kai shi cikin gidansu wa ya kai shi sai a fara tuhumarsa da criminal trespass wai ya shiga hurumin da ba nashi ba in ya ce yarinya ce ta kawo shi ina yarinya take wace yarinya ce gayu ku yi taka tsantsan ko ku tuba ku bi Allah ko kuma ku fada tarko ku ga bala'i yanzu abin da yake faruwa cikin al'umma kenan to wannan shine bala'in da mutanen annabi Lut suke aikatawa Allah ya turo annabi Lut yayi musu me ya musu wa'azi shi yasa yake ce musu a ata'atuna zukurana min al'alami yanzu ku mazaje kuke zai kewa a cikin talikai bayan haka وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم كذو ونمجي كبر أبند الله يحل تامكو ندق ماتا ينكو الله يحل تامكو ماتا إن نني يحل تكبيا بكاتر كتشعوا sai ku bari ku tafi zuwa ga maza annabi lude yace bal antum qaumun adun lalle ku kun zama yan ta'adda masu ƙetare iyaka duk al'ummar da yan luwaɗi suka yawa a cikin ta Allah ya rinka saukar da bala'i cikin al'ummar kenan Allah ka gafarta mana yanzu ku je Abuja ku ga yadda ake kama wa samari daki saurayi a kama mashi daki kamar yadda ake kama wa karuwa daki shi kuma ya lalace ya baro ƙauyensu ya ƙi je ta babansa noma ya ƙi sana'a ya ƙi nemi aikin yi kuma shi yana so ya sa riga mai tsada ya shiga mota mai tsada sai ya fada hanyar da zai je ya ɗauko ciwon da duk abin da ya tara ba zai iya tiritin ɗin shi ba Allah ka raba mu da batan bakatantan me yace a gaba alarama قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المرجومين قالوا sai suka ce da shi la in lam tantahi ya kai rudu in baka daina irin wannan wa'azin da kake yi ba kana mana shiga hanci da kudunduno to la takunanna min al marjumin zaka kasance cikin wa'anda za a jefe za mu jefe ka to ya kai alarama qala inni li'amalikum min alqalin ala sai annabi ludo yace inni lalle ni da kuke gani na li'amalikum dangane da wannan aiki da kuke aikatawa min alqalin ina cikin masu tsananin fushi da gaba da wannan aiki in an ce alqila ai albughdu shadi fushi mai tsanani wato wannan abin da kuke ina gaba da shi ina fushi mai tsanani da shi saboda haka ba zan daina wa'azi akai ba to ya kai ala rama rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun annabi ludu sai dawo yana addu'a yana rabbi ya ubangiji najjini ka tsiratar da ni wa ahli da iyalaina mimma ya amalun daga wannan mummunan aiki da suke aikatawa Allah ya karba addu'ar annabi Ludu me ya faru a larama fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in Allah ya ce fanajjaynahu sai muka tsayar da annabi Ludu wa ahlahu da iyalansa ajma'in gaba ɗayan su inji Allah madaukin sarki nan take aka bashi umarni maza ka tattara iyalanka da daddare ka fita daga cikin wannan gari na yan ta'adda ka bar garin ku kama hanya ku ta tafiya kar ka yadda ka waiwayo duk wani rugugu wani rugugi da ka ji a garin kar ka waiwayo ku ta tafiya Allah zai darka ki wa'annan mutanen gaba ɗayan su to ya me ya faru a lokacin alarama illa ajuzan fil ghabirin Allah yace da muka tsere da annabi ludo da iyalansa gaba ɗaya, ba mu bar kowa ba illa ajuzan sai wata mata ita ce matar annabi lut alaihi salam Allah ya ce minal gabirin fil gabirin ita kan ta zama tana cikin waɗanda suka dawwama suka wanzu a cikin azaba su an basta ita an bata ba da ita aka tafi ba wasu malamai suka ce sai da aka kama hanya an fara nisa ta ce ita ta yi mantuwa ta ce karke take koma ta ce ni fa mantuwa ne me kika manta ta faɗa a to ki bari watakila zaki samu a gaba ta je kai saurara uwata ta bani hannu da hannu babu wanda ya sai raba ni yace to a sauka lafiya kawai sai ta juyo tana shigowa cikin garin lokacin assignment da kifar da garin yayi a wannan lokaci sai ta zama cikin wayanda aka halakar kuma suka wanzu a azaba inji Allah madaukin sarki to ya kai alarama thumma dammarna al-akharin Allah yake thumma dammarna al-akharin duk wayanda suka saura garin Shazum da ƙauyuka guda uku da ke kewaye da garin wanda su ma suna aikata aika-aika irin wato ta mutanen garin Shazum Allah maɗaukin sarki ya ce muka darkake su gaba ɗaya mala'ika aka turo ya cicciɓi garin aka ɗaga garin sama aka yi masa upside down aka kife su a wannan lokaci bayan an kibe su kuma sannan Allah ya ce a musu ruwan bala'i wanda hatta ciyawa da ke ere wurin sai da aka babbake ta gaba daya to ya aka ce alaramma وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين الله يتي باي من كفسو وأمطرنا عليهم مطرا الله يتي مكا قرارو musu wani ruwa daga sama ruwan wuta Allah ya sa aka yi musu daga sararin samaniya ruwa na wuta bayan an kife su kuma ga ruwan wuta na bala'i Allah ya ce kai fa sa'a madarul munzirin munzari wato ruwan bala'i da ake yi wa'inda aka yi gargadi suka yi kunnen kashi Allah ya ce ya munana wannan yana nuna mana cewa duk sanda aka tunatar da mu dokar Allah mu gaggauta karba mu tuba mu koma zuwa ga Allah in muna son zama lafiya to me aka ce alarama إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين الله يكي إن في ذلك Lallai cikin abin da ya faru ga mutanen annabi lutu Allah ya ce la'ayatan akwai aya amma wa ma kana aksaruhum mu'mini mafiya yawan su basu zama masu imani bai ji Allah madaukin sarki sai Allah ya ce me wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim ai konkludin na wannan kissa Allah ya ce wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal aziz shine mabuwayi arrahim mai jin kai walau annahum fa'alu ma yu'azuna bi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadd tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan مستقيما ختامه مثل وفي ذلك, وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله